والشياطين كل بناء وغواص muka hore masa shaidanu suna bin umarninsa daga cikinsu akwai magina akwai masu nutso waɗanda suke yin nutso a cikin tekuna su fito da abubuwa masu tsada daga cikinsu